Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci sha 16, 21 da biyar Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio kuma si a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau talata 26 ga watan Disamba shekarar 2017. Ibrahim Jarmeni tare da Ladan Ibrahim Ayawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko mal Ladan a bamu kanan labaran. Yau talata ne 'yan kasar Liberia suka sake suke sake kada kuri'a domin zaben wani sabon shugaban kasa. Hawa kuma Masar ta kashe wasu mutane har goma sha biyar bayan an same su da laifin kai harin ta'addanci. sojojin kasar pakistan uku ne aka kashe a wani hari da sojojin india suka kai musu ajiyar litini. litinin kanan labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta musanta rahotannin da ake bazawa ta kafofin sada zumunta na yanar gizo cewar tana da niyyar karin farashin man fetur ko da yake akwai alamun an fara samun man a wasu wurare ai to mai ya samu gaskiya ba kamar kwana biyu da suka wuce ba yanzu minti nawa ya dauke ka sha mai eh ban yi minti hudu ba kuma da ya kan fa a ah, wannan ma iri wanda sai da na kai marice sai kuma jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da wata muhawara a bainar jama'a akan wani rahoton binciken da wasu cibiyoyin nazarin hanyoyin ci gaban al'umma suka gudanar a Najeriya a game da matsalolin da suka biyo bayan rikicin Boko Haram ko mai binciken ya gano masu sai muka ga ba shugabanni wanda suke aiki yadda ya kamata. Akwai mu da shirin noma amma duk kafin nan sai kun saurari cikakkun labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Yau talata ne 'yan ƙasar Liberia suke sake kada kuri'an zaɓe domin zaɓen wani sabon shugaban ƙasa. tsohon mashahurin dan wasan kwallon kafan nan George Weah shida mataimakin shugaba kasa Joseph Bokai ne suke fafatawa domin ganin ɗaya daga cikin su ya mai gurbin shugaba Ellen Salin Johnson Ellen Johnson Sirleaf wacce za ta sauka bayan ta kammala wa'adin ta na biyu kamar yadda dokar kasa ta tanada. Dama dai waɗannan 'yan takara Bokai da Waye su ne a sahun gaba a zaben da aka gudanar ranar goma ga watan Oktoba da ta shige. waye ya samu kashi 38.4 yayin da bukai ya samu kashi 28.8 ganin daga cikinsu ba wanda ya samu adadin da ake bukata mai rinjaye ya sa dole a sake zagaye na biyu a wannan zaɓe sai dai an samu tsaiko domin kokotu ta ce ta kawo hakan domin ta ba da umarni inda ta ce da farko a za a gudanar da zaben ranar 7 ga watan nuwamba wanda ke marawa waya baya a matsayin mataimaki shine wato ita ce jewel santa jewel howard taylor wacce ita ce tsohuwar matar shugaba charles taylor wanda ya haifar da rikicin fadar kasar liberia a shekarar 1989 yanzu haka da telu yana zaman yari har na tsawon shekaru 50 a kasar birtaniya bayan rawar da ya taka a rikicin kasar saliyo sai dai har yanzu telu yana da ɗimbin magoya baya a cikin kasar ta liberia kuma ana zargin cewa wannan matar ta tsohon shugaban kasa ya ce ta wa wuya ta taimaka masa na samun nasara a yawancin gudunmomi a zaben farko duka 'yan takarar dai sun gina kamfe ɗinsu ne akan batun samar da aikin yi ga 'yan ƙasa inganta ilimi da samar da ababen mawa rayuwa amma kuma a wuri ɗaya masu sukan lamirin bokai ɗan shekaru 73 da haihuwa na cewa bai taɓa komai ba a tsawon lokacin da ya kwashe a matsayin mataimakin shugaban ƙasa yayin da shi kuma yan dan shekaru 51 masu sukansa na cewa bai da kowace irin kwarewa akan harkokin mulki masu kula da harkokin yau da kullum sun ce zai wahala a samu sakamakon wannan zaɓe cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ƙasar masar ta kashe wasu 'yan tawaye har su goma sha biyar bayan an same su da laifin kai harin ta'addanci a wani wuri da sojoji suke a yankin sinai a shekarar 2013 an kashe waɗannan mutanen ne dai a yau talata a daidai lokacin da ake kashe wasu su ma a gidan yarin da ke cairo wanda wannan shine kashi mafi yawan da aka yi a ƙasar tun bayan da aka kashe wasu 'yan jihadi su shidda a cikin shekarar 2015 duka mutanen goma sha biyar da aka kashe an kashe su ne ta hanyar ratayewa shugaban kasar na masar abdul fatah al-sisi ya umarci sojojin kasar da su kara azama wajen ganin sun murkushe 'yan kungiyar is biyo bayan kashe wasu mutane har su 300 da aka yi a cikin wani masallaci da ke sinai a cikin watan da ta gabata yan ta'adda a yankin na sinai sun kashe ɗan ruwan yan sanda sojoji da mafararen hula a cikin shekarun da suka gabata a wuri ɗaya kuma an yanke wa wata 'yar ƙasar birtaniya hukunci bayan da ta yi ƙoƙarin shiga da ƙwaya abinda dokar ƙasar ta hani da shi kotu ta ɗaure wannan matar 'yar shekaru 33 wato mai suna laura ploma na tsawon shekaru uku an tsare Ploma ne a cikin watan Oktoba da ta gabata bayan da ta isa wato Horgada wani wurin shakatawa da ke gabar teku a kasar a lokacin ne jami'an kwastam suka same ta da ɗauruwan ƙwayoyin tramadol a cikin kayanta shi dai wannan ƙwayan na tramadol ƙwaya ce da ƙasar ta hani da shigo da shi domin ana amfani da shi wajen ƙara kuzarin wasannin motsa jiki sai dai pluma ta ce ta kawo wa saurayinta ne da ke zaune a kasar wanda ke fama da matsanancin ciwon baya yanzu haka dai tana iya ɗauka wannan ƙara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sojojin ƙasar pakistan uku ne aka kashe a wani hari da sojojin inda su kai a jiya litinin a yankin kashmir inda kasashen biyu ke takaddama a kai sojojin pakistan sun faɗa yau talata cewa sun buɗe wuta ne biyu bayan saba wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka karya abin da ya sa sassan biyu suka buɗe wa juna wuta sai dai india ta ce sojojinta na atisaye ne kwaram sai ta ji sojojin na ƙasar pakistan sun auna su sakamakon nan musayar wutar ba a samu sojan kasar india ko guda da ya mutu ba amma a ranar asabar din da ta gabata sojojin india guda hudu ne pakistan ta kashe sakamakon tsallaka wani tsallake wani layi da suka yi wanda suka ce shine ya raba su hawa kuma a ranar litinin sojojin india sun kashe wani shugaban 'yan sa kai a garin sinaga da ke kusa da birnin kashmir nur muhammad tantri wanda shine shugaban kungiyar ja'ish e muhammad ya mutu ne sakamakon wani fada da ya barke tsakanin kungiyar da 'yan sanda a wajen birnin garin na kasar yadda kamar yadda 'yan sanda suka faɗa mai magana da yawun fadar kremlin ya faɗa yau talata cewa kiran da shugaban yan adawa alexis navalny yake yi na cewa wai a ƙauracewa zaben shugaban ƙasa da za a yi a shekara mai zuwa yana iya zama wa abu ne da ya saba wa doka navalny dai ya yi kira ga magoya bayansa ne da su ƙauracewa zaben da za a yi a ranar 18 ga watan maris bayan da jami'an hukumar zaben ƙasar suka hana shi tsayawa takara hukumar zaben kasar da ake kira turanci central election commission wato cec e a takaice sun jefa kuran kin amincewa da navalny ya tsaya takara saboda kashin kajin da yake da shi game da aikata ayyukan asha na cin hanci da rashawa da ake tuhumarsa a kai sai dai shi navalny ɗin da magoya bayansa sun ce wannan tuhumar ba komai bane illa tsakwaran siyasa. labaran duniya na ka saurara daga nan sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc bari fara rahotannin namu daga jihar Lagos inda gwamnatin Najeriya ta musanta rahotannin da ake bazawa a kafofin sada zumunta na zamani cewa tana da niyyar ƙarin farashin man fetur. mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi onsin bajo shi ne ya karyata rahotannin a lokacin da ya ziyarci wasu cibiyoyin shigo da mai a afafa da ke jihar lagos abinda kuma ya sa yanzu haka mai ya wadatu a birnin da kuma kewaye daga jihar ta lagos ga baban gida jibrin da karin bayani bayan da aka shafe kwana da kwanaki ana fuskantar matsalar karancin man fetur a jihohi daban-daban na najeriya musamman birnin lagos da birnin abuja yanzu haka dai man fetur ya fara wadatuwa a gidajen man fetur daban-daban da ke birnin na lagos a lokacin da na kewaya wasu gidajen man fetur ne na ga babu dogayen layukan ababen hawa kamar da aka fuskanta a 'yan kwanaki biyun da suka gabata ina nan gidan mai na mrs da ke sabo ya ba bisa ga dukkan alamu ba a fuskantar matsala wajen shan wannan mai ko saye da sayarwa kamar da za ku ji daga bakin waɗanda suka sayi mai a wannan gidan mai yanzu haka ai eh, to mai ya samu gaskiya ba kamar kwana biyu da suka wuce ba yanzu minti nawa ya dauke ka sha mai eh ban yi minti hudu ba kuma da ya kan fa a ah, wannan ma iri wanda sai da na kai marece ni da na je wajen karfe sha biyu da wani abu amma mai da marece na je wajen karfe hudu ma ban sa mai ba sauraka kun yaba da mutane. matakin da gwamnati ta dauka kenan na gaggawa domin wadatar da man fetur na yi daman gwamnati ai ta dauki mataki mutane ne dai mutunan najeriya ka san yadda halin mutanen mu yake wani abu ne suka bullo da shi kila ko dan ma'aikatansa na man su samu wani abu ne ko koya akai mu dai bamu tabbatas ba wasu sukan ce kan hanya idan ka hita wajen gari kana samun shi shi ma a bangaren sa wani mai suna Mr. Chijo ke ya shaida mini cewa ina came here i just enter easy and body fuel gidan man shi yasa na zo domin saya man fetur kuma bai ɗauke ni tsawon lokaci ba domin kuwa na shafe mintuna biyar zuwa bakwai ne kawai na samu man fetur sabanin abin da ya faru a can ba inda mutane ke dadewa akan layuka ba tare ma da sun samu man fetur din ba. A bangaren sa mataimakin shugaban Najeriya ya mewa shabanjo wanda ya kai ziyarar bazata wasu gidajen man fetur da ke fafa da kewaye da kuma yankin leki ya musanta rahotanni da ake bazawa cewa gwamnati tana da aniyar ƙarin farashin albarkatun man fetur. Gwamnati babu wani alamu da ke nuna cewa za ta yi ƙarin farashin albarkatun man fetur don haka raɗe-raɗen da ake bazawa ba shi da tushe ballantana madafa. Hukumar da ke kula da sa ido a tashoshin ko gidajen man fetur ta ƙasa ta bayyana cewa ta rufe gidajen man fetur da dama a birnin Legas da kewaye a sabili da samun su da kwange ko kuma kin sayar da man fetur din bayan sana da shi yanzu dai akwai alamu da ke cewa duk waɗanda suka sayi man fetur suka tara domin cin kazamar riba to sun sai gwari domin kuwa man fetur din ya wadatu a birnin Legas wanda kuma shine cibiyar saye da sayarwa na man fetur din a fadin tarayyar Najeriya baki daya baban yarjibin murya Amurka daga Legas. Shugaban ka taimaka dan rasulillahi dan Allah rasulillahi a bangaren mayin zedar arewa da mun ga masifa To a gaida baban gida Jibrin, bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da wata muhawara a bainar jama'a kan wani rahoton binciken eh, da wasu cibiyoyin nazarin hanyoyin ci gaban al'umma suka gudanar a Najeriya game da matsalolin da suka biyo bayan rikicin Boko Haram inda aka gano cewa shirin karbar 'yan bindigar da suka yi saranda ko kuma suka tuba na fuskantar turjiya wakilin muryar amurka a yamai sulaimu mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani D'après notre enquête, toute la population dit qu'ils sont pas prêts uh, à Farfesa Jibril Ibrahim kenan na cibiyar bunƙasa demokradiyya da ci gaba a Najeriya CDD yana mai fassara akan bayanan da ke kunshe a wata laccar da aka gabatar wa mahalarta taron haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hular Nijar da Najeriya don nazarin matsalolin da suka janyo barkewar rikicin Boko Haram a jihohin arewa maso gabashin Najeriya a ci gaba da neman hanyoyin warware wannan yaƙi da ke ci gaba da canza salo. Irin kashe-kashen da ake yi a ƙasar nan namu abu ne wanda yake da mamaki shi samu muka je eh, muka yi bincike me ke faruwa sai muka ga ba shugabanni wanda suke aiki yadda ya kamata a wurare da yawa da 'yan boko haram suka fara zuwa sai ka ga sarki ya gudu in sarki ya gudu waye zai zauna bincike ya kara jaddada sakacin mahukunta wajen tanadin hanyoyin ilmantarwa a matsayin mafarin ayyukan ta'addanci a kasashen tafkin chadi a najeriya yanzu muna da yara miliyan goma sha uku wanda ba sa zuwa makaranta suna almajiranci to almajirancin na yanzu ba irin na da ba ne duk na da ilimi ƙur'ani ake koya to yanzu in an tura su garuruwa su yi almajiranci abinda muka lura ana tura su su samo ma malam kuɗi to in sun shiga gari kuma sai ka ga su sadu da miyagun mutane sai ka ga cikin yaran nan ne boko haram suke samu su ɗebi sojojin su. Metin Lurwana Abdurrahman lauya mai zaman kansa na daga cikin waɗanda suka halarci wannan muhawara ta haɗin gwiwar Alternative Espace Citoyen ta Nijar da cibiyoyin bunƙasa demokradiyya daga Najeriya. Tun ba mu misali lokacin da 'yan Boko Haram suka zo suka fara ma jami'an tsaro hari. Sai su fararen hula suka ce to dama ko kika gazala gazala muna dama ko ki muna kaza abun ku ya shawa. can an kwan biyu sai suka waiwayo wajen an fara hula su kuma 'yan jami'an tsaro ko dan har hula zuwa ce musu kai ga a can ana wani abu na boko haram sai su ma halbishi ce kai ne boko haram in yarda duk suna cikin dalilai kuma da rashin magabata sai dai wani abin da ke zama kalubale a gaban mahukuntan kasashen da rikicin boko haram ya shafa musamman najeriya shine batun shari'ar dubban mayakan da ke kulle gidan yari yayin da a fili al'umma ke nuna kyama ga waɗanda ke ƙoƙarin yin saranda da yawa daga cikinsu suna tunani watakila sun tuban za a kashe su domin haka suna ƙin fitowa na biyu shine in ka je su ma yan eh, uwansu na cewa mutanen nan sun yi kisa ba sa so su dawo domin suka dawo watakila su ci gaba da irin wannan kashe-kashen da suke a da domin haka wato akwai ilmantar da mutane da ya kamata a yi mutane su fahimci cewa e dole ne kowa ya canza halayensu in kuma fi sabilillahi akwai wanda suka tuba to mutane su yarda cewa e sun tuba din sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zama sama Zuwa gaida Suleiman Mani Barma. Har yanzu kuma muna jamhuriyar Nijar din inda ministan matasa eh, wasannin motsa jiki da al'adu ya kaddamar da buɗe shagulgulan kokowar gargajiya karo na 39 a Damagaran inda 'yan kokowa na jihohin kasar za su kara har na tsawon kwanaki goma da samun zakaran domin a samu zakaran da zai ɗauki wannan takobi. Daga jihar Damagaran ga Tamar Abali da ƙarin bayani. Ministan matasa wasanni da motsa jiki Malam Kasim Mokhtar shine ya jagoranci buɗa kokowar karo na 39 a babban filin kokowa langa-langa na nan da magaran. Maudu'in da aka ɗauka a bana shine gudunmuwar matasa a tsarin nan na farfado da ƙasar Nijar wato Renaissance wanda al'adu na taka rawa a cikinsa. Yahaya Muhammad shine shugaban kwamitin tsara kokowa ya bayyana irin tsarin da suke da shi a bana. Lallai ina ji bana da iko Allah za mu gadin kokowa an mai ba da shawa saboda an kun lura duk wata jiha jihohi duka gaba ɗaya suka fara tun da kingin wuri suka yi zaɓe suka yi tankare da rare suka yi zaɓe kuma suka yi turkan yan kokowa duk ɗan kokowa an ya samu turke mai kyau ana mashi training mai kyau za a ganin mamaki a shekarar bana an saka kokowar nakasassu a ciki to ko za a iya cewa wannan na daga cikin wani sabon tsari eh wallahi sabon tsari ne kun gane ko eh, dan mutane mutane mutane da kwana dan nakasassu ba ka amara su almajirai eh su ma mutane ne kamar mu eh Allah ne musu ya dora musu wanga abun na mutane ne kamar mu mu kusanta musu su ma yanda ake tahiya da sauran duka a sauran kasa su ma yan kasa ne haka ake son tattalin kasa ake son ci gaban kasa tare da su akan samu kurakurai a kokowar da aka yi a baya to ko a bana wani mataki suka dauka don kauce ma dukkan wani kurakurai kurakurai da magani ba la kusan duk in aka kare kokowa wata daya zuwa wata biyu sun mun zanna mun lissahi mun gani mi waga da kokowa da muka fito da kokowa ga wani kurakurai mu gani sai mu yi eh, kiran kwamiti wanda za a zo waye nazari bisa wannan abu in kwamitin da ya kara aikin shi zai turo mu aikin nan muka turo mu aikin nan sai mu tara mutanen duka 'yan kokowa da mutanen ligi da tsohon 'yan kokowa da masu ima da gwamnati kowanne sai mu tara mu zai mu ce to ga abin da mu gani abu kokowa da ta wuce ga kuma gyalan wasu da muka kawo gashi gashi sai a zana a tantamana a tantamana a tantamana gaba da har a yarda da abin da aka Eh, eh, eh, aka rubuta. A ɗazu da safe ne aka fara kokowar inda doso ta kara da difa maraɗi kuma da talaberi Doso ta tashi da kaye shidda difa kaye uku da mutuwar kasko ɗaya. Kalambuwa ne ɗan kokowar na difa da ya sha kaye ga irin bayanin da ya mana. Raina na na ya bashi sosai. Amma dole dama a ce kana kokowa wata rana ka kada wata rana ka kada ka amma duk da haka ban ji daɗi ba rashin sa'a ne kawai inda ka zo da sa'a ka san duk kokuwan da ka ka gamu da shi baka ga wuyan shi bai taba kada ne da mun taba yi kokuwa yanzu ƙasa ta raba Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. madalla gaida tamar abari har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon muna cewa karfe 10 da minti 20 na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa shugaban ƙasar Malawi Peter Mutharika ya ayyana dokar ta ɓaci a wasu gundumomin ƙasar 20 cikin 28 da ake da su, biyo bayan mamayar tsutsotsi masu cin amfanin gona. tsutsotsin dai sun cinye kayan amfanin gona na kusan iyalai dubu ɗari da arba'in a faɗin ƙasar tun watan Nuwamba. Gwamnatin ta Malawi ta nemi taimakon ƙasashen duniya domin shawo kan wannan annoba. Wadda shugaba Mutarika ya ce ta zamanto babbar barazana ga abincin ƙasar Malawi. Mgeme Kilarani shi ne mai magana da yawon shugaban ƙasar Malawi. What comes to mind very quickly are uh, chemicals that are required to help farmers uh, protect their fields from the worms. For you to procure uh, the chemicals, uh, you need finances. Abin da ke shigar man rai cikin gaggawa shine irin magungunan da ake bukata wajen taimakawa manoma su kare gonakinsu daga tsutsotsin. Kafin a samu wannan magungunan ana bukatar kuɗi. A wata sanarwa da aka fitar ranar Lahadi, Kalrani ya ce gwamnati ta samar da kusan lita dubu hamsin da shida na maganin kwari, kashi ɗaya kawai cikin bakwai na magungunan da ake bukata a ƙasar.

ya sa gwamnati ta yi tunanin abu ne mai kyau ta gayyato sauran masu ruwa da tsaki su shigo su taimaka saboda tunaninta a nan shine ita kadai ba za ta iya shawo kan lamarin ba ana kyauta tan cewa tsutsotsin masu cin amfanin gona an ɗauko su ne daga mahallansu na ainihi daga jihar florida ta amurka ko yankin caribbean wani ƙwararre a hukumar tallafa ƙasashe masu tasowa ta amurka usaid ya ce a kwanan nan tsutsotsin katafila sun yaɗu zuwa ƙasashen afirka 21 kuma suna barazana ga abincin nahiyar musamman ma masara a farkon shekarar nan ne aka samu tsutsotsi masu lalata kayan amfanin gona a ƙasashen zimbabwe da zambia a ƙasar zambia tsutsotsin sun lalata sama da hekta 124 ta gonan masara a wasu larduna bakwai da ke cikin larduna takwas da ake noman masara a cikinsu masu bincike a Malawi na gwajin wasu magungunan kashe ƙwari a ƙasar. Masana ilimin kimiyya a cibiyar binciken aikin gona ta Bumbuwe sun ce yanzu haka dai an sami irin wasu magungunan kashe ƙwari biyar da ake ganin suna yin aiki. Donald Kachigamba ƙwararre ne a harkar ƙwari da kuma yake bincike akan wannan lamari. They are eliminating, yeah, like in the uh, plots where we have applied these pesticides found that there are no uh, for So it means... Ana uh, kawar da su, kamar a gonakin da muka fesa maganin ƙwarin, mun gano cewa babu sauran tsutsotsi masu lalata amfanin gona. Wannan na nuna cewa lallai maganin na aikin da ya kamata. A halin yanzu dai, jami'an ma'aikatar aikin gona sun nemi manoma da su tuntuɓe su, da zarar sun ga wata tsutsa a gonakinsu. Masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yau, sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Cuba Hero ne wanda ya haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. To matalla gaida Sarfil Hashim da shirin noma yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta imel. Sakon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Jajintawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake yi wa 'yan Najeriya kan wahalhalun da muke fuskanta sanadiyar matsalar karancin mai da ya addabi miliyoyin al'umma saboda akwai yadda za a yi a magance wannan matsalar. Sako daga Kabiru ke Karaye. Sako na gaba ya ce muryar Amurka ku bani dama in nuna goyon bayana akan matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗauka akan masu ɓoye man fetur. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu bawa gwamnati haɗin kai wurin sanar da hukumomi wuraren da ake ɓoye man fetur domin kawo ƙarshen wannan matsala na man fetur a Najeriya. Sai kuma saƙo na gaba ya ce ƙasashen duniya ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfe a wuri ɗaya domin ku samu nasarar daƙile wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a. Duba da ganin yadda 'yan ta'addar ke kai hare-haren ta'addanci a sassan duniya Sako na gaba sakon haɗin gwiwa ne daga Nura Sani Rijau da baban Yusuf na fada da Mansur Babawuru na fada suka ce salam VOA Hausa hakika bikin Kirsimeti ya riske al'ummar Najeriya cikin wani hali na rashin kuɗi da kuma wahalar tsada da ƙarancin man fetur muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen wannan wahala da ukuba da ke addabar mu. Sai kuma saƙo na ƙarshe daga Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Grema Grace Wacakal jihar Yoben, Najeriya suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa muna miƙa saƙon yabo da jinjina da dakarun sojin ƙasarmu Najeriya masu yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a yankin Arewa maso gabas akan irin namijin ƙoƙarin da suka yi na daƙila wani hari da ƙungiyar Boko Haram ta yi yunƙurin kaiwa birnin Maiduguri a daidai lokacin da ake gudanar da shagulgulan bikin Kirsimeti a birnin. Muna addu'ar Allah ya ƙara baiwa jami'an tsaronmu nasarar murƙushe ƙungiyar Boko Haram. tuma da lagai da hafsat maina da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga ladan da takaitattun labarai to ba a takaice kamar da ka ce kanada ta ce za ta kori jakadar kasar venezuela domin mayar da martani ga abin da kasar ta yi mata matsayin martani ministan harkokin wajen kasar na kanada ne christian freeland ya fitar da sanarwa cewa wilma umar brentos fernandez wanda shugaba nicolas maduro ya kira ya ce ya ce masa ya san inda dare ya masa haka kuma freeland ya bayyana cewa angel herrera wanda yake shine na biyu a mukami da ke a ofishin jakadancin venezuela ya, kwana da sanin cewa baya da kowane irin kariya a cikin kasar don haka duk wani abu da ya same shi shi ya jiwo. an dai fara wannan takon sakan ne tun a ranar asabar lokacin da karakas ta bayyana cewa jakadar kasa kanada da ke babban birnin kasar baya da kowace irin kariya yanzu ana iya cewa dai ita ma kasar ta kanada ta fi sahun amurka da ma sauran wasu kasashen duniya na yin tur da kamewa kan kargar mulki da mudura ya yi duk da halin surkuce wanda tattalin arzikin kasar ke fuskanta. masu wararo nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daren Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Letters Gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau Aidin Utku Ibrahim Jarmai ke cewa a huta lafiya yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe